wallahi idan ana aikata wannan al'amarin in ana aikata kowane irin sabon ubangiji wallahi ɗan adam ya sani cewa babu wata halitta Allah da Allah ubangiji ya halitta wacce za ta iya jure masifarsa da ya tana daga masu saba masa mu bar abin da muke na saba ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙararriya ce kuma babu wani jin daɗi a cikin Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki na cewa inda kamar a ce duniya tana da mutunci tana da kima tamkar faɗin fuka-fukin sauro ubangiji ice da bai ba wa kafiri ruwa makwallo ɗaya ya sha a cikin ta ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace a duniya wannan duniya da kuke gani mal'unatu wannan duniyar tsinanniya ce wa mal'unatu mafiha duk abin da yake cikin ta tsinanne ne illa zikrullah sai dai ambatan Allah wa ma walahu da abin da shi amma komai lalatacce ne dan iska yaushe za ku biyowa jin daɗin wannan sararin duniya jin daɗin saduwa kowace iri ce tana wuce minti biyar kowace irin saduwa ce tana wuce minti biyar ba ta wucewa amma ta haifar maka da bala'in da ba za ka iya ɗauka ba a gidan duniya ta zubar maka da mutunci ta zubar maka da kima ta zubar maka da daraja babu mutumin da zai iya duban ki in kina aikata irin wannan aikin ya miki duban mutum ne kirki babu abin da ke kallon ki kazantanci Allah wanda ma zai zo ina neme ki da zarar an ce wani abu ya same ki kin waɗi na rayuwa kin faɗi kin mutu wallahi tallahi babu yadda za zo inda kike Allahu akbar kare ba zai zo inda jana'izar ki take ba kare ba zai zo ba kuma daman iyayen da suka haifa tuni sun ce a bugi an kawai ga mutumin da yake aikata lalata irin wacce mai gari ya faɗa wallahi tallahi ba za a iya jure mata balantana lahira Allah sai matsayi na biyu mutuwa mutuwa kullu nafsin yi katil gauti Allah duk mai rai sai ya dandana mutuwa sai kuma azra'il ya yi aiki a kansa mutumin da za a zare ransa mutumin da za a cire ransa daga jikinsa ɗaci da ƙishirwa da bala'i da yake ji wanda yake cikin rayuwar nan gaba ɗaya bai taɓa jin bala'i irin wannan Allah abinda malamai suka ce tamkar aiwa mutum sara dubu a jikinsa hmm. ba zai daina jin ɗan ɗakin wannan mutuwa ba har sai ranar da Allah Ubangiji isa ya sha ruwan alkausara. Hmm. gaskiya wannan musibin ma ta yi kaɗan mahaɗi ta. sai kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabari wani rami ne in ma ya zama wani horon hurumi ne na wuta da azaba ko kuma izan wani dausayi ne na ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba dan ina gudun kan in ba ku labarin irin musibar da wanda ya shiga kabari yake ɗanɗana ta ba ku ki binne tun kuma za na yake da na gaya marhala ta farko marhala ta farko matsa kabari ka ba Allah ma ya ka kare hmm. da shi ballanta na ka saba masa kuma har ku har ka yadda ka mutu kana sabansa sa ƙasar wannan ta dama da ƙasar hagu ce za ta zo ta haɗi annabi sallallahu salama ya ce har sai kashin haƙarƙarinsa. wannan ya sarkafe ya shiga da wannan sai tashin alkiyama sai wutar da Allah ubangiji ya talata sai siraɗin da aka ce sai ka tsallake tukunna sannan zaka shiga cikin aljanna to da farko dai wutar jahannama ce a ƙarƙashin siraɗin wutar duniya wutar lahira ta ninki wutar duniya da daraja ɗari aka ce da taratsatsun wutan gidan lahira zai faɗo daga gabas zai taso daga gabas ya faɗa ba ya faɗa mafaɗar rana taratsatsi na wutar to da wanda yake gabashi sai ya ji zafinsa amma haka za a sa a ƙarƙashin siraɗi kuma siraɗin nan gaba ɗaya faɗinsa bai fi gashi wasu malamai suka ce bai fi faɗin reza ba ta kai kuma duk wanda Allah ya halitta in zai shiga aljanna wanda duk Allah ya halitta sai ya taka ya wuce ima ya shiga aljanna ko ya fada wuta tafiya shekarar dubu a kowanne sai ya yi dubin daga nan kuke sasantawa da Allah ka ƙi yin abin da ice subhanallah da kanin kuke sasanta da Allah ka yi abin da yace maka in ka zo tsallakewa ka wuce tamkar iska ko ka walƙiya wani sai ya shekara dubun ɗazu na manta muku nace lahira duhun lahira duhu da ya gareta ta ba ta da haske in ka ga haske sai abin da ka zo da shi dukkanin mai aikata sako kowane iri ne ya tashi da irin alamar sabansa da yake aikatawa idan zina muke aikatawa subhanallah za mu tashi a dangin mazinata in namiji ne za a sakko da alkalamin ka kumbura i girma idan ka kwalanar da ruwa in mace ce ki za a sakko da farjin ki duk taron halittar Allah kowa sai ya gani ya san cewa wannan mazinaci ne ko ko wannan wane dan luwadi subhanallah to amma ka san wani abu ni kai na fa babban waya nake so zuwa dan bayan sallah sai ka nuna mun yadda ake dan yi ko dan jiyo mu dan kaga tunan to da zamu mu a wajen daukar fim din mai bleeding to ta din mai bleeding me zaki ce ko biyo mai mai. An bai ya. Eh, kin ga rayuwa wannan ko iya ga mu a wajen aikin mai bilitin, me zaki ci da wannan fim da za a fara sashi a gidan hada-hada tv da dz hausa tv mai suna mai bulletin eh to abin da zan ce shine kada ku bari a babu labari eh. akwai akwai tone-tone masu bulletin <laughs> wallahi duk wanda kake bulletin ta shirya <laughs> in dai wata daina ba tana cikin gagula idan ba ki daina ba ba ta na a Allah ya sa dace. Amin to mun gode masoya yanzu haka muna wani ɗaukar fim ɗin mai bulletin. Mun gode sosai. Allah ƙara ɗaukaka.